kasuwar dabbobi da ke Arishikola ja Ibadan kenan da ni ratsa cikin kasuwar na iske ciniki ya kaure kamar haka. mana haka, albarka. samu ya bi na gani na san da roƙo mu. ni samu ka ka Eh, ya ka ce bai kai kai daga bisani na ji tabakunan wasu fatakin ragunan da masu sayan ragunan a game da farashin raguna suna na sani sani minista to kai raguna ka kawo ko raguna na kawo daga sokoto to yaya wannan kasuwa take tafiya bana to kasuwa bana gaskiya sai dai a ce alhamdulillah kawai babu ciniki a ganin ka me yasa babu ciniki to gaskiya rashin kuɗi a gari yanzu kamar wannan ragon farin da nake gani shi na kai nawa wannan kamar wannan yanzu yana kai dubu talatin da biyar to kamar bara shi na kai nawa bara iya kashi talatin suna na alhaji isu na muhammad gajere alhaji isu me ya kawo wannan kasuwar rago wallahi kasuwar rago duk shekara ina zuwan ta amma ta bana ban taba ganin matsala irin ta bana ba menene matsalar matsalar rashin kuɗi kuma yunwa ta damu mutane to yanzu ka sai rago to ina ba ta sayi rago ina neman abin da na ci ta samu kuɗin shinkafa da zan tuka ma yara sunana malam umar faruku gyara gari umar daga ina ka zo da waɗannan ragunan ka kawo sunan ibadan na zo da waɗannan ragunan daga ƙasar nijar iyaka da mali daga can haka wasu toya kasuwa kasuwa bana alhamdulillah to ana ciniki sosai kenan ana dan taba ciniki bakin gwargwado ba laifi amma masaya raguna suna cewa sun yi tsada me kawo tsadar rago abun da ya kawo tsadar raguna bana saboda ba a biya ma'aikata da wurwuri ba shine ya zamanto mutane ba su fito ba sai yanzu ne mutane zamanta suna fitowa kuma sun fito da yawa kuma rago raguna ya zama da sun so makaranci sunana alhaji mai nasarar sambawa ka kawo raguna ne na kawo raguna ne tirela daya daga wace kasa daga kasar nijar wani gari talamsa maka da talamsa da maka sawo sai aka koro mana ta watawa. daga tawa muka sawo tirela muka zo da kwanni muka sauki to ya batun ciniki to ciniki yanzu dai ba fara ba amma dai ga alamu insha Allah za a yi nan gaba insha Allah dama ko wace shekara haka ne haka ne mai yawan mutanen kasan ba su saba da ajin ragona gidajen su sai kiwo ba sun yi san yau da ran sai gobe da ran sallah mai yawan ma manyan mutane sun yi san sai sun dawo da ido su ragunan su ka yanzu guda nawa kasar su cikin tirela to tirelan nan da na zo da ita shekaran jiya da yake Allah bai kaddata ba jiya an taya da ruwa jiya na warasa suka suwa a bana na sai su an sai da guda tara daga ciki tafan salama me ka zo saye ne ka ce mara guda nawa ka saya yanzu arba'in kai so guda arba'in za ka saya eh. to yanzu guda nawa ka saya yanzu mun sai guda ashirin to akwai arha ko kowa tsada ne arha ne Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga kasuwar dabbobi da ke Arishikola a unguwar Bodija, Ibadan.